Tsaka mai wuya. Dole ne a ɗauki matakin da za a dakatar da irin waɗannan abubuwan a nan Afirka. In ko ba haka ba, yakin ma da ake gudun ai ba zai ƙare ba. Don haka mataki na ECOWAS shi ne daidai. Wannan mataki da ECOWAS ta ɗauka ba ni kaɗai ba mutane da dama suna ganin wato mataki ne wanda bai yi daidai ba. to idan babu mataki in babu doka in ba a ganin cewar ga tsarin da ya dace to ta ina ne kuma waɗannan kasashen demokradiyyar za su zauna. su shugabannin ecowas in suna buƙatar su gyara gidansu tukuna kafin ma su yi tunanin wani ya gyara domin daga cikinsu akwai waɗanda demokaradiyya ba ta zauna a su ba. Tun daga farkon da suka yi juyin mulki da ƙasashen ECOWAS ɗin da masu faɗa a jin sun da 'yan Nijar din sun tabbatar musu cewar abinda da sojoji suka yi sun ci amanar Nijar sun ci amanar 'yan Nijar abu ne wanda kake yaƙi da yancin ɗan adam kake yaƙi da mutuncin Nijar kake yaƙi da duk wani ci gaba da Nijar suke buƙatar. Jama'a barkanku da wannan lokaci mu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fata kuna nan lami lafiya. Yau kwanaki uku daidai kenan tun bayan da aka zo karshen wa'adin da kungiyar tattalin arziki ta ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta yanka sojojin Nijar da suka hambarar da gwamnatin Muhammad bazum da su maido shi kan karagar mulki. a cikin wannan juyin mulkin wanda kwamandan rundunar fada shugaban kasa janar abdulrahman ciyani ya jagoranta ranar laraba 26 ga watan yulin da ya gabata har ilawa ya hada da kama mutane 'yan siyasa da dama musamman wanda suke cikin jam'iyyar da ke mulkin tarayya wato take mulkin Nijar ta pnds tarayya kenan wacce ita ce jam'iyyar shi muhammad bazum din izuwa yanzu ba wani matakin soja da aka dauka kan sojan da suke wannan juyin mulki din to amma matakan kwantatawa Nijar ko kuma su sojojin da suka yi juyin mulki din da hukumar ECOWAS ta dauka suna gana mutane azaba a sassa daban-daban na jamhuriyar Nijar din inda suke janyo wato karancin abubuwa da yawa da tashin gwaron zabi da farashin kayan masurufi suka yi da janyo rufe kan iyakoki da yawa da kwashe mutanen kasashe daban-daban sannan har da yanke wutar lantarki da aka yi wasu sassa na Nijar din. Sannan kuma har yanzu barazanar amfani da matakin soja ba ta kau ba domin hukumar ECOWAS ta ce ta janye wannan barazana din ba. akwai kuma rahotannin cewa wasu kasashen ƙetare irin su faransa suna ba da goyon bayan a ɗauki wannan mataki ɗin kazalika akwai rahotannin da ke nuna cewa watakila ba za a rasa hannun rasha a cikin wani al'amari ba musamman kungiyar sojan haya dinnan na wagana na rasha da ake sa ran cewa sun na so su tsoma kai a cikin wani al'amari din to dangane da wannan ne wakilinmu na abuja nasiru adamu lika ya gayyato mana baki guda biyu masu ƙaƙƙarfan ra'ayoyi wanda suka sha bamban da juna kan abin da ke faruwa musamman kan matakan da ita ECOWAS ta ɗauka da kuma ƙudurinta na cewa in sojojin nan ba su mai da bazun ba za a auka musu da yaƙi. To ba ta da bata lokaci ba ga Nasiru da bakin nasa. Ina tare da Shu'aibu Mungadi wanda shahararren ɗan jarida ne kazalika kuma mai sharhi kan lamuran yau da kullum a Najeriya. Sai kuma Jibrin Zakar wanda shahararren ɗan canjin kuɗi ne kuma mazaunin jihar Jigawa da ke makwabtaka da jamhuriyar Nijar za mu yi magana kan wannan juyin mulki da aka yi a Nijar da wa'adin da ita kungiyar ECOWAS ta bayar na cewa lallai idan sojoji ba su mai da mulki ba to za a iya ɗaukar matakin soja a kansu. Farko bari mu fara da Shu'aibu Mungadi. Shu'aibu Mungadi me ra'ayinka kan wannan matakin na ECOWAS ne? Eto, eh Nasiru wannan ra'ayi a wannan mataki da ECOWAS ta ɗauka ba ni kaɗai ba mutane da dama suna ganin wato mataki ne wanda bai daidai ba. da farko dai idan aka zo tattauna abubuwan da ake so a samu maslaha a kansu ba a haɗawa da barazana da kamata yi matakai tun farkon abun ya zama an fara da ɗaukan matakai na rarrashi tukuna ko da akwai manufa ta ɗaukar wani mataki mai tsauri to sai a bari sai idan rarrashin ya kasa amma lokaci guda ECOWAS ta ɗauki waɗannan matakai biyu na ɗaya ta ce tana ba da umarni kaga ƙasa mai cin gashin kanta mai yanci ba za a ce ana ba ta umarni ba to ta ce tana ba da umarni a dawo da mulkin da kuma lokaci guda ta yi barazana na cewa za ta ɗauki matakai na soja idan ba a yi ba kuma ta ba da wa'adi na wata ɗaya wannan tun asalin abun bai yi daidai ba ah, to sa'an nan kuma kamar yadda kowa ya sani juyin mulki ba abu ne wanda al'umma ke maraba da shi ba. ba mulkin soja baya da kwarjini a halin yanzu ba a yayinsa baya da wata fa'ida da mutane za su yi maraba da shi sai dai a wurare kalilan inda mulkin farahulla kila ya so ya zama ta'azzara wa al'umma to wannan lokacin ana tunanin soja su shigo saboda a samu sa'ida amma shi ma za su shigo da tsari na daidaita al'amurra sannan kuma su miƙa mulki ga sarafulla. Sannan su kansu shugabannin ECOWAS ɗin su ma sun zo suna buƙatar su gyara gidansu tukuna kafin ma su yi tunanin wani ya gyara domin daga cikinsu akwai waɗanda demokaradiyya ba ta zauna a ƙasashensu ba. A ƙasashen Togo da ƙasashen Cameroon da Senegal suna da shugabannin da suka yi shekaru akwai mai shekara arba'in ma akwai mai shekara goma sha suna mulki kaga mutumin da yake da wannan ba zai zo ya yi mitin yanzu ya ce yana so ya yi gyara na demokaradiyya ba. To a jibirin Zakar me za ka ce ke kuma kan matsayar ta ECOWAS ta wannan eh, wa'adi da aka bayar su dai an fara na ga kamar amfani da wani yanayi na neman sulhu. ra'ayin ra'ayinka dai kan matakin na ECOWAS? Ah, alhamdulillah, a kamar yadda yake bayani juyin mulki ba shi da fa'ida ba shi da amfani gaskiya hakika wannan ne dalilin da ya sa mu a nawa ra'ayin a kuma nawa tunanin to a zahiri na gaskiya matakin da ECOWAS suka ɗauka shi ne matakin da ya dace shi ne kuma matakin da ya kamata ECOWAS su ɗauka. Domin me Kamar yadda yake kuka da cewar wancan akwai ƙasashen da demokradiyyar ma bata zauna ba. To idan babu mataki, in babu doka, in ba a ganin cewar ga tsarin da ya dace, to ta ina ne su ma waɗannan ƙasashen demokradiyyar za su zauna. Sannan game da kuma yadda su a sojojin Nijar suka yi. Duk abin da za a yi tun daga farkon da suka yi juyin mulki da ƙasashen ECOWAS ɗin da masu faɗa a jin da 'yan Nijar ɗin sun tabbatar musu cewar a zahirance abin da sojoji suka yi sun ci amanar Nijar, sun ci amanar 'yan Nijar, har 'yan Nijar 'yan demokradiyya suka fito suka fara nuna kukansu da rashin jin daɗin abin da aka yi suka fito suka fara zanga-zanga, amma sojoji suka ɗauki barazanar kame su, wadda ganin sun fara nuna adawar wannan abin da suka yi suka sa duk ɗan wani ɗan siyasa da mai rike da mukami da mai rike da duk wani minista ko sanata kowaye a jamhuriyar Nijar sama da mutum ɗari da wani abu suka sake kame su suka garkame su suka ajiye. To kaga wannan kamar wani abu ne wanda kake yaƙi da ‘yancin ɗan adam kake yaƙi da mutuncin Nijar kake yaƙi da duk wani ci gaba da Nijar take buƙata. Don haka dole ne a ɗauki matakin da za a dakatar da irin waɗannan abubuwan a nan Afirka. In ko ba haka ba, to na farko yakin ma da ake gudun ai ba zai kare ba. Domin za a yi wani juyin mulkin da za a zubar da jini wanda duk abin da kake tunani na sauki kuma sauƙin ba zai samu ba. Don haka mataki na ECOWAS shine daidai kuma in ana maganar sulhu ko ana maganar aje a ja hankalin waɗannan bayan Allah ai an yi a kiraye-kiraye an tura wakilai an kuma nemi yadda za a yi amma abin da suka nuna sun yi fintinkau kuma sun yi kunnen uwar shegu sun fara ma yanke alaƙa nan take da sauran ƙasashe da mu makwabtansu da muke tunanin mu ne za mu kai ko a ƙafa mu taimake su sai suka fara yankewa alaƙar wannan ya kusa ta Tun tunda a Najeriya ita ce uwa kaga duk abin da za ta yi ta ga cewar ka daidaita al'amuran a Afirka to shine abin da za a yi amma ba wai Najeriya tana faɗa da Nijar ba ne, a'a, ECOWAS ce, Afirka ne, tarayyar Afirka ne suke ƙoƙarin dakatar da cin zalin demokaraɗiyya kuma wargaza demokaraɗiyya a ƙasashen Afirka. Ba wai suna nufin a je a kama mutanen Nijar da yaƙi ba ne. Wannan kuma? Jibrin Zakar, Jibrin Zakar kai dai tana mara baya ga wannan wa'adi in ya cike yin sojojin ba su mai da mulkin ba za a iya dau matakin soja ba laifi ba ne. A ai ba laifi ba ne ai. Kuma mutane su daina tunanin cewar ɗaukar matakin sojan ba ɗaukar mataki ne da za a shiga cikin garin Nijar ko za a shiga ƙasar Nijar da bindiga da tankokin yaƙi da sauransu ba. Muna so mutane su fahimta cewar kana cikin Nijar ɗin ma za a iya yin duk abin da za a yi ba kama san an yi ba. Dole ne ECOWAS ta ɗauki waɗannan matakan. In ko ta ɗaukar waɗannan matakan to ranar da za ta yi kuka to su ma talakawan da suke cikin Afirka za su yi kukan da ba za su share hawayensu ba. Yauwa bari mu koma wajen Shu'aibu Mungadi. Shu'aibu Mungadi ka ji kalubalen uh, da shi Jibrin Zakare ya cewa uh, wannan dusulhun abu ne ba mai yiwuwa ba ne saboda yadda sojojin suka cije cewa uh, ba za ma tattaunawar ma har yanzu ba su yi ta yadda za a iya amincewa da su ba. Wato ma Nasiru ina ganin akwai abubuwa da yawa da shi uh, uh, alhaji bre yake faɗa wanda ra'ayi ne dai kawai nashi don na daidai ecowas ba ta yi bayani na yadda za ta ɗauki matakinta na soja ba balle a ce za a shiga nijar har a dawo da demokuraɗiyya wani na cikin niyame bai kosa an yi ba ban san ko wani maganin kwana za a barbaɗa masu askarawan nijar har a kai cikin nijar ko ta sama ko ta ƙasa duk ba su sani ba mutanen ƙasa ba su sani ba ba a harba bindiga ba ba a yi komi ba amma a shiga barikin soja ko da shugaban ƙasa har a kwato shi kowa bai sani ba wannan ban san ko na daidai sani na askarawa ecowas ba su da wannan kwarewa na afirka babu wata ƙasa wata ke da wasu askarawa masu irin wannan kwarewa sannan ba ni tunanin za su yi amfani da wani majigi ko wani maganin bacci wanda za a sa askara wani Nijar su yi kwana har a zo a yi wannan abun a koma. Sa'an nan magana cewa tattaunawa ba ta yi ba, sulhu bai yi ba, ina ganin ba gaskiya ba ne domin ranar da suka yi mitin ɗinsu na farko, ranar nan suka sa magana za a nuna ƙarfin soja idan ba a yi ba sulhu bai yi ba kaga ba a ko sa sulhun ba balle a ce bai yi ba kuma wannan juyin mulkin duka dukansa Wato yau satin shi guda yau sati guda ne da aka ba wa'adin wa'adin satin yake karewa. Kaga sulhun ba a ko ba da damar yinsa ba domin sai da aka bayi barazana sannan aka aika sarkin musulmi da shi da tsohon shugaban ƙasa Abdulsalam Abubakar. To jama'a wannan shine ƙarshen kashin farko na wannan muhawara da muka fara kan al'amuran da suka biyo bayan juyin mulkin da soja suka yi a jamhuriyar Nijar kuma in Allah ya kai mu rana wata yau za mu dawo mu ci gaba. yanzu kan muna godiya ga su bakin namu sha'abu mungadi sanannen dan jarida a najeriya da kuma jibrin zakari dan kasuwa kuma mai ra'ayin waɗannan matakai na ecowas da ke can abuja najeriya din musamman muna gode shi wakilin namu nasiru adamu hikaya da ya shirya muhawara din a madadin su duka ne aliyu mustapha sakwata a washington mun bar ku lafiya.